wannan zamani da wuya ka ga an wallafa wani littafi kan aƙida ba a tattauna wannan maudu'i ba saboda muhimmancin wannan maudu'i saboda haka alwala walbara shi kalmar alwara mazar ne na waliyar shai bi ma'ana ba minhu in balarabe ya ce waliya shai ai karuba minhu wato ya kusanci abin da abin da aka ce waliyahu ai ya zo kusa da shi abin da ake nufi da shi a nan wajen shi ne alƙurbu min al-Musulmi na bi mawaddatihim wa i'anatihim wa munasaratihim ne abin da ake nufi da alwala wato kusantan musulmi ka kusanci musulmi da soyayya a gare su da kuma taimakon su da kuma ƙarfafa su akan makiyansu sannan da kuma zama tare da su a gari guda ko a unguwa guda idan ya zamanto kai musulmi ka kusanci 'yan uwanka musulmi sannan ya zamanto kana nuna soyayya sosai ga 'yan uwanka musulmi sa'annan kana karfafa 'yan uwanka musulmi kana taimakon su akan makiyansu sannan kana zama tare da su to yanzu mu ce a yanzu ka jibinci yan uwanka musulmi wannan shine ma'anan alwala to shi kuma kalmar albara an samu shi daga bara yabri baryan wato bara ai ma'ana qada'a ya yanke daga nan larabawa ke cewa bara muhammad alƙalam muhammadu ya feke alƙalami ya yanke alƙalami bima'ana ma'ana qada'ahu ma'anan barahu ai qada'ahu ya yanke shi to wannan shine fasarar shi na larabci amma fasarar shi na istilah shine qada'u sila addiniya ma al-kuffar shine yanke alaka na addini tare da kafirai ya zama to ka yanke alaka na addini tare da kafirai wala yuhibbuhum wala yunasiruhum wala yuqimu fi diyarihim illa li zarura ya zamanto baya san kafirai baya taimakon kafirai sannan baya zama a garuruwan kafirai sai dai akwai lalura in akwai lalura ya zauna a cikinsu to wannan baya shafan imaninsa saboda haka wannan ta'arifi shine ta'arifi na albara saboda haka matsayin wannan shi alwala'u walbara din nan shi wannan matsayi shi ka ce lallai alwala'u walbara a cikin musulunci yana da wani irin matsayi mai girma har ma malaman aƙida suna kiran shi auta ƙuƙurar iman shi ne auta ƙuƙurar iman alhubbu fillah shi ne mafi inganci mafi amincin igiyar musulunci shi ne soyayya saboda Allah da kuma kiyayya saboda Allah sannan wa tawsiqu ural mahabba wal ulfa al muslimin sannan da da amintar da igiyar soyayya da kuma ainihin sabo tsakanin musulmi wa mufasalatu a'da'il islam da kuma yanke alaka da makiya musulunci kaga idan ya zamanto kana tsananin nuna soyayya ga 'yan uwanka musulmi sa'annan kuma kana taimakon su to wannan shine alwala idan ka yanke alaka da kafirai kana nuna musu kiyayya wannan shine albara saboda wannan zamu iya kafa hujja da hadisin abi umama radiyallahu an lallai manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya ce man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman duk wanda ya yi soyayya saboda Allah sannan ya bayar saboda Allah ya hana saboda Allah to hakika imani shi ya cika in za ka so ɗan uwanka ka so shi saboda Allah in za ka ƙi shi ka ƙi shi saboda Allah in za ka bayar da wani abu ka bayar saboda Allah in za ka hana ka hana saboda Allah idan mutum ya yi haka faƙadin sakmalar imani to hakika imani shi ya cika kaga wannan shine abin da Sheikh Fauzan Allah ya masa rahama yake bayani a cikin littafinsa yana cewa daga cikin usul usul na aqida na na musulunci shine wajibi ne akan kowane musulmi wanda yake addini da aqida na gaskiya ya zamanto ya jibinci mutanensa kuma yayi adawa da makiya to wajibi ne ga mutum dole ne ga mutum ya so ma'abota tauhidi in ka san wannan wato mutum ma'abocin tauhidi ne kuma ma'abocin ikhlasi ne to dole ne mutum ya so su sa'annan kuma ya jibince su sannan kuma ya kyamaci ma'abota shirka kuma ya yi adawa da su wannan shine addinin annabi ibrahim alaihi salam da wa'anda suke tare da annabi ibrahim inda Allah ta'ala ke cewa ar lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wallazina ma'ahu iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum al-aya annabi ibrahim alayhi salam yana cewa ar kanat lakum uswatun hasana hakika kyakkyawan koyi ya kasance a gare ku game da annabi ibrahim alayhi salam da wa'anda ke tare da shi in tsalu li kaumihim a lokacin da suka ce wa mutanensu inna bura'a minkum lalle mu mun barranta da ku lalle mu babu ruwanmu da ku wa min mimma ta'buduna min dunillah da abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba Kafar na biku mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakumul adawa wal bagda hakika gaba da kiyayya sun bayyana tsakaninmu da ku abadan har abada hatta tu'minu billahi wahda har sai kun yi imani da Allah shi kadai kenan menene abin da ya kawo gaba tsakaninmu da ku abin da ya kawo gaba tsakaninmu da ku shine kafirci abin da ya kawo gaba tsakaninmu da ku shine shirka to wannan gaba da kiyayya ya tabbata tsakaninmu da ku har abada har sai kun yi imani da Allah shi kadai to kamar yadda Allah ya ce wannan ne addinin annabi Ibrahim haka nan irin wannan ne addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda Allah ta'ala yake faɗa a cikin alkur'ani ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ya ku wanda kuka yi imani kada ku riƙi yahudawa da nasara su zamanto masoya a gare ku su zamanto mataimaka a gare ku to majibinta a gare ku Ba a zuhun ba'dhum awliya'u ba'd wasu sashe daga cikinsu su majibinta sashe ne yahudawa majibinta yahudawa ne nasara majibinta nasara ne da abin da ya kama da wannan wa wanda hun minkum fa hun minhum duk wanda ya kibince su daga cikin ku to lalle yana cikin su inna allaha la yahdi al-qawma zalimin lalle Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalimai kaga a cikin wannan aya Allah ta'ala yana cewa kada mu riki Yahudawa da Nasara a matsayin masoya Allah ya sashen su masoya ne ga sashi sai Allah ya duk wanda ya binci Yahudawa da Nasara daga cikin ku to yana cikin su kaga zahirin wannan aya ya kafirta duk mutumin da ya jibinci Yahudawa ko Nasara to amma malaman tafsiri sun yi ainihin tafsiri dangane da wannan aya din shi wannan aya akwai tafsir wanda malamai suka yi tafsirin shi ne duk wanda ya jibince su a wajen kafirci shi ma kafiri ne duk wanda ya jibince su a wajen fasikanci fasiki ne duk wanda ya jibince su a wajen abin da ya halatta wannan bai yi laifi ba misali idan ya zamanto mutum ya zo ya tubinci nasara a wajen yarda cewa Allah uku ne ko kuma ya zamanto a wajen ya tubince su a wajen yarda cewa annabi Isa dan Allah ne to kaga anan wajen wato cewa Allah ta'ala cewa Allah uku ne kafirci ne haka nan cewa annabi Isa dan Allah ne kafirci ne Allah ta'ala ya ce laqad kafara allazina qalu inna Laha salisu salasa sannan kuma a wata aya Allah ke cewa laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam kaga masu cewa Allah shi ne salisu salasa sun kafurta. da masu cewa annabi Isa alaihi salam dan Allah ne sun kafurta. to sai aka samu wani mutum musulmi shi ma sai ya zo ya kusanci ya dubinci ainihin nasara shi ma ya kudurci abin da suka kudurci to da dai Allah ya kafirta su shi ma ya kafirta a nan wajen ya jibince su a wajen kafirci shi ma ya zama ko kafiri to idan ya jibince su a wajen fasikanci shi ma ya zama fasiki ya zama to ya ga nasara matayensu ba sa sanya hijabi sannan ya ga nasara suna cuɗanyan maza da mata to da ya ga wannan sai shi ma ya sha'awa sai ya zama to shi ma matayensa da 'ya'yansa gaba ɗaya sai ya umurce su su cire hijabi su cire hijabi saboda me saboda ya ga nasara da yahudawa suna cirewa abin ya ba shi sha'awa kuma sai ya bai wa iyalansa dama su ringa cuɗanya maza da mata to kaga cuɗanya maza da mata ba kafirci bane sannan kuma cire hijabi ba kafirci ba ne cire hijabi fasikanci ne cuɗanya maza da mata fasikanci ne to sai musulmi ya zo ya yi sha'awan abinda yahudawa ke aikatawa na wannan sai ya zo ya umurci matayensa da 'ya'yansa su aikata wannan to a nan wajen muka ce wa mai yaka wannan fa'in da innahu minhu to a nan wajen ya jibince su tunda ya jibince su akan me ya jibince su akan fasikanci to fa innahu minhum fil fisq lalle yana tare da su akan fasikanci a nan wajen to amma idan ya kwaikwayi yahudawa da nasara ya ga nasara ko yahudawa suna da ilimi na likitanci sun kware kan likitanci ko sun kware kan kere-keren zamani sai ya yi sha'awan ya koyi wannan kere-keren zamani din sai ya zo ya koyi wannan kere-keren zamani da ya samu a wajen yahudawa to wannan kere-keren zamani asali ya halatta domin allah subhanahu wata'ala ya ba mu dama ainihin mai amfani da wato abubuwan halittansa mu sarrafa su yadda muke so Allah ya ba mu dama mu sarrafa abubuwan halittarsa yadda muke so Allah ta'ala na cewa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah shi ya halitta muku duk abin da ke doron kasa ga baki ɗaya. Allah shi ya halitta mana su domin amfaninmu. saboda idan muka yi amfani da ƙarafuna ko muka yi amfani da ainihin wasu sashi na halittun Allah muka sarrafa su domin yin motoci domin yin jiragen sama domin yin kwamfuta muka koya a wajen yahuda ko nasara a nan ba za a ce mun yi laifi ba saboda mun kwaikwaye su ne a wajen abin da ya halarta Allah na cewa wal arda wa za a halin anam fiha fakihatu wan nakhlu zatu akmam kaga Allah ta'ala kasa Allah ya ya tsara su dan amfanin duk mutane baka bi abin da ke doron kasa gaba daya Allah ya yi su dan amfanin mu kul man harrama zinatan lahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibatu min ar-rizq kul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalifatan yawm al-qiyamah da kuma inda Allah ke cewa wa ahiddu lahum mastata'tu min quwwati wa min ribatil khayr kaga Allah ya ce ku tanadan musu abinda kuke iyawa na karfi da kuma ainihin dako na ainihin dawaci kaga duk anan wajen Allah ya ba mu dama za mu iya kwaikwayon yahudawa da nasara a wajen abubuwan da wato ya zama to ba bangare bane na addini abin da ya shafi ci gaban zamani saboda haka shine Allah yake magana a nan wajen to a cikin wannan aya akwai haramta jibintan ahlul kitab a keɓance inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu aduwi inda yake cewa la tattakhidhu yahuda wannan nasara auriya to sannan kuma sai Allah ya hana mu jibintan kafirai a dungule ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya ya kuma da kuka imani kar ku riki makiyana ko makiyan ku zawanto masoya to kaga Allah ta'ala ya haramta ya haramta wa mu'minai su jibinci kafirai ko da kafiran nan mafi kusancin mutane ne zuwa gare su ko da kafiran nan sun zama to ƴan uwansu ne na kusa ko da sun zama to dangin su ne Allah ta'ala na cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman ya ku wanda kuka imani kada ku riki ubanninku ko ƴan uwanku su zama to majibinta idan sun zaɓi kafirci akan imani idan ya zama to ƴan uwanku sun fifita kafirci akan imani baya ya ku rike su a matsayin majibinta wa mai yata wallahu minkum fa ulaika humuz zalimun duk wanda ya jibince su daga cikin ku to wa'annan su ne azzalimai in ka jibince su a wajen kafirci to a nan wajen ka zamanto azzalimi zulman akbar idan ka jibince su a wajen zalunci wanda ba kafirci ba ka zama to azzalimin zulman askar idan ka idan ka jibirce su wajen fasikanci ka zama to fasiki fiskan askar fiskan askar ko kuma a ce fiskan duna fisk to wannan kamar yadda Sheikh Fauzan yake faɗa hakika da yawa daga cikin mutane sun jahilci wannan asali mafi yawan mutane ba su san wannan asali na alwala walbara ba har ma ya kasance a shek Fozan yana cewa Allah ya masa rahama yana cewa haƙiƙa na ji wasu sashen mutanen da suke danganta kansu zuwa ga da'awa salafiya suna kiran kansu salafiyun yace ya ji su a cikin kafafen yada labaru na larabawa yana magana game da kristoci yana cewa innahum ikhwanuna an gani yana cewa kristoci yan uwanmu ne gashi ba yana da awon cewa shi musulmi ne amma kuma yana kiran kiristoci yan uwanmu kaga ashe wannan bawan Allah yana da karancin fahimtar alwala wal bara inda yana da cikakken fahimta na alwala wal bara ba zai buɗe baki ya ce wa kristoci innahum ikhwanuna ba ko masu cewa na almasihiyun yan uwanmu kristoci shi wannan kalma kalma ce mai hadari kamar yadda Allah subhanahu wataala ya haramta ainihin dubintan kafirai makiya aqidar musulunci hakika Allah ya wajabta mana dubintan mu'minai kaga Allah ya haramta mana dubintan kafirai sai kuma Allah ya umurce mu mu jibinci mu'minai mu so mu'minai yan uwanmu Allah ta'ala yana cewa Muhammadu Rasulullah wallazina ma'ahu kufa, 'alal kufar bai bainahum annabi Muhammad dai manzan Allah ne wa'annan da ke tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne sahabbai muminai ashiddau halar kufa, masu tsananta wa kafirai ne su bai bainahum suna tausayi tsakanin junansu kaga wannan haya ya nuna mana karara Abinda ake kira alwala wal bara in dai mutum ya cika mumini in dai mutum ya cika salafi to ya kamata ya zamanto yana tsananta makafirai ne sannan kuma ya zamanto tsakanin shi da musulmi tsakanin shi da muminai tsakanin shi da mutane wanda su daya shi ne tausayi kada ya zamanto yana tsananta ma ɗan uwan shi musulmi kada ya zamanto yana takura ma ɗan uwansa wanda suke kan aqida guda ɗaya. sannan a wata aya Allah na cewa mu'minu da ikwa kawai mu'minai yan uwan juna ne kenan mu'minai ba su da wani alaka da ya wuce menene yan uwantaka kenan idan kaga mu'minai suna kin juna ba sa ga mutiki da juna ba su yi aiki da wannan aya din ne. saboda shi wannan aya yayi kira da cewa lalle a samu uwantaka mai karfi tsakanin muminai a samu soyayya mai karfi tsakanin muminai a samu haɗin kai mai karfi tsakanin muminai haka muminai ɗan uwan juna ne a cikin addini ɗan uwan juna ne a wajen aƙida ko da ainihin dangantakar su yi nesa ko da wannan ya kasance bahaushe ne wancan ya kasance inyamuri ko wannan ya kasance ainihin balarabe ne wanda ya kasance bakar fata ko wannan ya kasance kaza su aka ko da dangantakar su yayi nisa ko da ainihin kasashen su sun yi nisa ko da zamanin su yayi nisa ya zamanto to da sahabban annabi ai akwai zamani mai tsawo to Allah ta'ala ya ce dole ne ya zamanto akwai soyayya tsakaninka da sahabbai zai iya yiwa tsakaninka da wasu al'umma zai iya yiwa akwai nisan zamani ko kuma akwai nisa na ainihin alaƙa na dangantaka dangantakan ku daban da su in ma ya to su ɗin nan fatan ku da nasu ba iri ɗaya bane ko ya zamanto kabilan ka da nasu ba iri ɗaya bane a cikin addinin musulunci saboda wannan ka'ida na alwala babu kabilanci a cikin addinin musulunci babu bangaranci a cikin addinin musulunci babu ƴan ƙasanci a cikin musulunci babu wariyar launin fata So da mu gaba ɗaya mun taho ne daga asali guda ɗaya kamar yadda Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum shuhuban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah atqakum ya ku mutane lalle mun halice ku daga maza da mata mun halice ku daga namiji da mace daga annabi adam da matarsa waje an na ja'alnakum shu'uba wa da lita'arafu mun sanya ku yanki yanki mun sanya ku kabilu kabilu don ku san junan ku ba wai mun sanya ku kabilu kabilu don ku yi gaba da juna bane ba mun sanya ku kabilu kabilu don ku yi kasa don ku yi kabilanci ba ko ku yi ƴan kasanci ko ku yi bangaranci a'a mun sanya ku ne lita'arafu don ku san junan ku sai Allah ya ce inna akramakum inda Allah atqakum lalle a cikin ku wanda yafi karamci a cikin ku a wajen Allah shine wanda yafi tsoron Allah kaga da Allah yana so mu yi kabilanci ne ko yan tsafanci ko wariyar launin fata da sai ce wallalle wanda yafi daraja a gare ku shine kabila kaza ko kuma shine bangare kaza to sai Allah ya ce inna akramakum inda Allah atqakum lalle wanda yafi daraja a cikin ku a wajen Allah shine wanda yake tsoron Allah wani mawaki yana cewa wa aran nasa ikhwatan wa ladadhum wa kazathum libanuha hawa'u in yakun minhum iftiqarun bi shay'in fa bi fa bi fi'lin wa ghayru zaka haba'u yace wa aran nasa watan, ina ganin mutane fa kamar yan uwa ne mutanen duniya yan uwa ne wala dadhum wa kazathum libanuha hawa'u wacce ta haife su kuma ta shayar da su nonansa ita ce hawa'u in ya kun humurti, mubtikarun bi shay'in in ya kasance a cikin akwai wani alfahari da wani abu in a cikin mutane akwai wani abu da za a yi alfahari da shi fa bi fi'li ko a ce fa bi dini in akwai wani abu da za a yi alfahari da shi to ya kamata a yi alfahari da addini ne sai mutum ya alfahari da kasancewa shi musulmi ne mutum ya yi alfahari da kasancewar shi ahalin sunna ne salafi wa gairu za ka haba'u amma duk abin da ba wannan ba aikin banza ne in ka zo kana alfahari da wariyar launin fata aikin banza ne in kana alfahari da ƙabilanka aikin banza ne in kana alfahari da ƙasanka aikin banza ne da mu yake alfahari inna kun inda Allah atqakum lalle mafi darajar ku a wajen Allah Shi ne wanda ya fi tsoron Allah suraka ba a alfahari babu bambanci tsakanin balarabe da bakar fata ko abin da ya kama da wannan illa bi taqwa sai dai da tsoron Allah suraka Allah ta'ala na cewa a cikin alqur'ani wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa inda suka zo bayan muhajirun da ansar suna cewa ya ubangiji muka gafarta mana da ƴan uwanmu da suka riga mu yi imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu kada ka sanya a cikin zukatanmu kiyayya da hasada ga wanda suka yi imani in dai mutum mumini ne to ya Allah kada ka sanya a cikin zukatanmu kiyayya gare shi kada ka sanya a cikin zukatanmu akwai wani hasada ga wanda suka yi imani rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangijinmu lalle kai mai tausayi ne mai rahama kaga Allah anan ya nuna mu ringa yin addu'a in dai mutum musulmi ne ya zama to babu wani alaka tsakaninmu da shi sai soyayya babu wani alaka mu da shi sai taimakon juna ba magana ainihin hasada ba magana kiyayya to daga shi wannan wala'u wal bara yana da wasu siffofi da ake gane shi akwai siffofin da za a gane cewa mutum lallai wato yana jibintar kafirai akwai akwai siffofin da za a gane cewa mutum yana jibintar kafirai daga cikin siffofin akwai a tashabbuhu bihim fil malbas wal kalam wa ghayriha ya zama to mutum yana kokarin kamanta kanshi da kafirai a wajen tufafi da wajen magana da abin da ya kama da wannan domin idan mutum yana kokarin ya kamanta kanshi da kafirai a wajen tufafi ko a wajen magana ko abin da ya kama da wannan to wannan yana nuna akwai soyayya mai ƙarfi tsakanin shi da su saboda yana kokarin ya kamanta kanshi da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu duk wanda yake kokarin kamanta kanshi da wasu mutane to yana tare da su saka haramun ne mutum ya kamanta kanshi da kafirai ga abinda ya shafi ainihin usufiyansu ga abinda yake banta da su kada mutum ya kamanta kanshi da kafirai ga abin da yake ya keɓanta da kafiran ne kawai kamar ya zamanto wani al'ada daga cikin al'adun kafiran kafiran kawai suke yin wannan da abin da ya shafi ibadan mutum ya san wannan al'ada ne daga cikin al'ada na kafirai ko irin wannan tufafi, tufafi ne wanda kafirai kawai ke sawa misali yanzu a zo a ga musulmi ya sanya cross kowa ya san wannan cross din yana daga cikin abu ne wanda ya keɓanta ga kiristoci kawai sai a zo a samu mutum musulmi ya ringa sanya wannan cross din kaga wannan ya nuna ya kamanta kanshi da kafirai ga wani abu wanda ya shafi wanda ya keɓanta da su ko kuma a zo a ga mutum shi ma in zai yi addu'a sai ya ringa yin yadda kiristoci ke yi yadda suke yin haka suna rufe ido suna kaza to kaga wannan ya kamanta kanshi da kristoci wajen ibada ko a zo a ga mutum ya kamanta kanshi da su a wajen al'ada a zo a ga musulmi ya ga kristoci suna aske mu shi ma sai ya ringa sha'awan ya aske mu shi yana ganin duk abin da kristoci suka aikata to wani abu ne wani alama ne na wayewa ko kuma ya zo ya kwaikwaye su wajen rage ainihin gashin baki ko kuma tsawaita gashin baki ya cika gashin baki sosai ko kuma ya kwaikwaye su wajen yarensu ya halatta musulmi ya riga kwaikwayon kafirai wajen yarensu sai dai in zai koyi yarensu zai koya ne in akwai bukatar yaren in ya zamanto akwai wani ilimi wanda yake so ya koya kuma ilimin nan ba zai yi ya koye shi ya gane shi da kyau ba sai ya koyi yaran su saboda su wa'annan kafiran su ne masu wannan yaran su ne suke da wannan ilimin misali kamar turawa a wannan zamanin akwai ilimi wanda galiban ya ke fanta gare su a wannan zamanin za ga musulmi suna kokarin koyon ingilishi wannan koyon ingilishi ba wai ana koyon ingilishi ba ne linafi ba wai ana koyon shi don shi karan kanshi ba ne ana koyi ingilishi ne domin a je a fa'idanci da iliminsu na kimiyya da fasaha ana so a fa'idanci da iliminsu na likitanci to irin wannan an koyi yaren ne ba wai dan ana sha'awar kafiran ba ne an koyi yaren ne saboda suna da wani ilimi wanda ba za a iya samun wannan ilimi ba kila sai an zo an koyi wannan yare saboda haka sai a koyi wannan yaren gwargwadon yadda za a san wannan ilimin to kuma yana daga cikin ainihin koyi da su koyi da su wajen tufafi ya zama to akwai wani irin kaya kayan ba masu sa kayan sai yahudawa ko ba masu sa kayan sai nasara kamar akwai wani irin nau'in hula ɗan ƙaramin hula da suke sawa akai yahudawa babu masu sa irin wannan hula sai su to baya halitta ga wani mutum ya zo ya kwaikwaye su a wajen wannan tufafi ko ya zo ya kwaikwaye su a irin yadda suke cin abinci da yadda suke shan abu in ya zamanto su kadai ne kawai suke yin haka amma in ya zamanto al'ada ba nasu bane shi kadai tufafi ba nasu bane shi kadai to ba laifi bane dan ya kwaikwaye su akan wannan abu tunda dama abun ba nasu bane saboda haka a nan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kamanta kanshi da wasu mutane to yana cikin su in ka kamanta kanka da su a wajen addinin su da aqidan su to kana cikin su a cikin addinin kenan ka yi ridda in ka kamanta kanka da su a wajen fasikanci to kana tare da su a wajen wannan fasikanci a nan ba za a ce maka kafiri ba idan ka kamanta kanka da su a wajen abin da ya shafi ilimin kimiyya da fasaha da wani al'ada wanda ba nasu bane su kadai to a wajen ba za a ce kayi rida ba to sannan na biyu daga cikin sifofi na wanda ke nuna kana ainihin ba da ainihin alwala ko kana ba da wala ga ainihin kafirai akwai zama a garuruwan kafirai a zo a samu musulmi yana da awon sunna ya zo ya zauna a cikin garuruwan kafirai an gane wannan aiki ya zama to ya zauna a cikin garuruwansu kuma ya ƙi rabuwa da wayannan garuruwa wanda ya kamata in kana zama a cikin garuruwan kafirai ka yi gaggawa ka yi hijira ka tashi daga garin kafirai ka koma garuruwan musulmi saboda menene saboda ka ceci addininka ka kwaci imaninka kaga anan wajen hijira da wannan ma'ana wajibi ne dole ne musulmi in yana zaune a cikin garuruwan da ake kafirci ya tashi daga wannan gari ya koma garuruwan da ake yin addini saboda zaman shi a cikin garuruwan kafirai yana nuni akan kibintar kafirai kaga mutum ya zo ya zauna a cikin garuruwan kafirai ya ƙi yin hijira wannan ya nuna kenan cewa yana ba da ainihin walitaka ga kafirai wannan shine dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya haramta zama zaman ainihin musulmi tsakanin kafirai in dai ya kasance musulmi yana da ikon yin hijira idan musulmi yana da damar yin hijira to wajibi ne a gare shi ya tashi daga garin kafirai ya koma garin musulmi Allah ta'ala na cewa innal ladzina tawaffahumul mala'ika zalimi anfusihim lalle wa'annan wanda mala'iku suka dauki ransu suna masu zaluntar kawukan su qalu fi ma kuntu sai su ce musu sai mala'iku su ce musu cikin wani hali kuka kasance ya zama to ba ku yi hijira daga garin kafirci kun koma garin musulunci ba qalu kunna mustada'afina fil ard sai su ce mun kasance masu rauni ne mun kasance abu ababen raunanawa ne a dauran kasa ba mu da ikon yin hijira ne qalu sai mala'iku ce musu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ashe kasan Allah bai zamanto yana da fadi ba ku yi hijira idan an takura muku an hana ku yin addini a China an takura muku an hana ku yin addini a Russia to me zai hana ku yi hijira ku koma Makka ku koma Saudiya me zai hana ku yi hijira ku koma Misira? me zai hana ku yi hijira ku koma Sudan ku tashi daga garin kafirci ku koma garin musulmi inda za a ba ku dama ku yi addini alam takun abdullahi wasi'a wa Haji rubiya ashe kasan Allah ba shi da fadi wanda zai sa ku yi hijira a cikin ta fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'al masira wa'annan makoman su jahannama tunda suna da ikon yin hijira amma sun ki makoman su jahannama wannan hanya ta yi muni ta zama to koma a gare su sai Allah ya ce illal mustad'afina min ar-rijali wan nisa masu uzuri kawai sai dai wa'annan wanda aka raunanar da su daga cikin maza da mata wanda walwildan da kuma ainihin ƙananan yara la yastati'una hilatan wa la juna sabila wanda ba sa iya yin dabara na hijira sun bi wani hanya na dabara duk wani hanya na yau wanda suna so su yi hijira amma hijiran nan ya gagara kuma ba sa iya ganewa ba sa iya shirya kansu zuwa ga hanyar hijira sai Allah ya ce fa ulaika asallahu an yafuwa anhu to irin wannan tabbas Allah ta'ala zai musu afuwa wa kana Allahu afuwan gafura Allah ta'ala ya kasance mai afuwa ne mai gafara kenan wannan aya na nuna mana haramun ne mutum ya zauna a garin kafirai in har yana da damar yin hijira idan ya mutu cikin wannan hali ya ƙi yin hijira alhali yana da iko to sai Allah ya ce irin wa'annan su ne yan wuta wanda Allah ta'ala yake faɗa a nan wajen kaga a nan wajen Allah subhanahu wata'ala bai yi uzuri ba dangane da zama a garin kafirai bai wa kowa uzuri ba sai masu rauni masu raunin nan waɗanda ba za su iya yin hijira ba ko kuma za su iya yi hijira amma ba su san hanyar da za su bi su wannan hijira ba haka nan kuma wanda ya kasance a cikin zamansa akwai maslaha na addini in ya zama a cikin zaman mutum akwai maslaha na addini an gane ko to anan mutum ba sai ya yi hijira ba kaman da'awa zuwa ga Allah in ya zama to mutum mai da'awa ne ya zauna a Amerika ko ya zauna a Ingila yana ta yin da'awa yana ta musuluntar da ainihin kafirai a Amerika da Ingila sannan kuma zaman shi a cikin wannan gari baya rage masa imani to in ya zama to zaman shi a cikin garin baya rage masa imani kuma yana ta kokari yana da'awa yana musuluntar da ainihin kafirai yana ta kokarin yada musulunci a cikin garuruwan kafirai a nan wajen kaga a nan wajen yana da uzuri a wajen Allah dangane da wannan sannan na uku daga cikin abin da ke nuna cewa tana ba da goyon baya ga kafirai shine a safaru ila biladihi ligardin nuzha mutum ya ringa tafiya zuwa garuruwan kafirai da manufa na ainihin shakatawa wa mut'atin nan da kuma jin daɗi na rai kawai mutum ya kwashi iyalansa su je su yi tafiya zuwa ga Amerika ko Ingila ko Faransa domin a je a shakata domin a je a ji daɗi ba wai mutum ya je wannan waje don ya je ya yi da'awa ba ne ba wai ya je don ya je ya yi jinya ba ne a'a ya je ne don manufa irin wannan to yin tafiya zuwa garuruwan kafirai haka nan kawai don shakatawa haramun ne amma in dai akwai lalura na shari'a to wannan ya halatta kamar mutum ba shi da lafiya kuma irin wannan ciwo da yake yi an nemi magani a cikin garuruwan musulmi ba a samu ba sai mutum ya tafi ƙasar amerika ko ingila ko faransa ko germany ko china domin ya je ya nemi magani to a nan wajen ya halarta ko kuma ya je yin kasuwanci in mutum ya je yin kasuwanci a garuruwan kafirai ko kuma ya je koyo ilimi ilimi mai amfani wanda yake samun wannan ilimi baya yiwuwa sai an je wajen kafiran ya je akwai wani nau'i na ilimi na likitanci ko nau'i na ilimi na kimiyya da fasaha wanda ba za a iya samun wannan ilimi ba sai an yi tafiya zuwa gare su to anan wajen ya halatta gwargwadon bukata ma'ana gwargwadon bukata ya yi tafiya zuwa ga wannan gari gwargwadon yadda zai samu lafiya yana samun lafiya yayi sauri ya bi garin yayi tafiya zuwa ga wannan gari ya yi kasuwanci yana gama kasuwanci ya bi garin yayi tafiya zuwa ga wannan gari domin neman ilimin kimiyya da fasaha yana samun wannan ilimin ya bi garin idan ya samu wannan ilimi ko ya samu lafiya sai ya ci gaba da zama a garin to wannan abin da wannan ya aikata haram tunda an ce ya yi tafiya zuwa garin ne saboda lalura to kuma malaman usul fiqh sun ce الضرورات تقدر بقدرها bi qadariha saka lalura ana kaddara ta ne gurgurdan laluran tunda laluran ya riga ya bushe haramun ne zaman su a wannan gari a wannan saboda haka an shartarta kafin mutum kafin ya halatta mutum ya yi tafiya garin kafirai ya zama to in ya je wannan gari zai bayyana da addininsa in ya je garin kafirai zai bayyanar da addininsa ba zai ɓoye addininsa ba kuma ya je wannan gari zai ringa alfahari da addininsa zai nuna wa kafirai shi musulmi ne kuma yana alfahari da addininsa sannan kuma yana nisantar da kanshi daga wuraren shari idan ya je garuruwan turawa ya je ya je ainihin neman magani ko ya je kasuwanci to zai nisanci duk wuraren da ake faɗala duk wuraren da ake fasikanci zai nisanci irin wannan wuraren baya halatta ya je irin wannan wuraren saboda so kuma ya zamanto yana kaka tsantsan da makirce-makircen ainihin makiya to idan mutum ya cika wannan sharaɗi, ya halatta ko kuma ya zama wajibi ya yi tafiya zuwa gare su in ya zamanto wannan tafiya saboda da'awa ne da kuma yada addinin musulunci ko kuma ya zama to wannan tafiya saboda neman lafiyarsa ne to daga cikin abin da zai nuna mutum yana ba da goyon baya ga kafirai akwai abin da ya shafi i'anatuhum wa munasaratuhum alal muslimin taimakonsu da kuma ba da kuma ainihin duk dai taimakon akan musulmi ya zama to kai din nan ka ringa taimakon kafirai akan musulmi wa madhuhum wa zabbu anhum mutum kuma ya ringa yaban su yana ba da kariya a gare su su mutumin da aka ga yana taimakon ainihin amerika ko Roshiya ko china ko kaza ko ingila yana taimakon su a wajen yaki sannan kuma yana yawan yaban su akan musulmi yana ba da kariya a gare su baya san a ringa taba su to wannan ya nuna yana ba da goyon baya a gare su yana ba da wilayen zuwa gare su idan mutum yana taimakon kafirai sai ya zama to yana taimakon su ne a kan kafirci ya rinjayi musulunci yana taimakon amerika ko ingila da ƙawayensu saboda kafirci ya rinjayi musulunci kuma saboda ya fi son kafirci akan musulunci to wannan mutumin ya yi rinta ya zamanto ga baki ɗaya ya cire ainihin wala'udin shi ga musulmi ya ɗauki wannan walitaka ya ba kafirai cikakken walitaka idan ya zamanto wato yana cikinsu ya zamanto daga cikin sojoji na amerika sojoji na ingila kuma ya yarda a yaƙi ainihin a yaƙi saudiya ko a yaƙi gari daga cikin garuruwa na musulunci amma kuma baya son kafirci amma kuma baya son kafirci ya rinjari musulunci shi ya yi ne kawai saboda neman kuɗi idan ya yi ne don neman kuɗi to a nan wajen za mu ce wannan abin da ya aikata wato shi fasiki ne shi ba kafiri ba ne amma in ya yi domin kafirci ya rinjaye musulunci in ya yi domin yana son kafirci akan musulunci wannan ya fita musulunci sannan na biyar daga cikin alamar da zai nuna mutum yana goyon bayan kafirai al-isti'ana bihim wa bihim mutum ya ringa neman taimako da su ya zama to ya amince da su wa tawliyatuhum almanasib ya zama to yana nada su mukamai allati fiha asrarul muslimin ko allati fiha asrarul muslimin wanda a cikin su akwai tona asirin musulmi wacce kazuhum bidana wa mustashari ya rike su abokan sirri ya rike su abokan shawara to in ya zama to mutum yana neman taimako da kafirai sannan kuma yana nada kafirai manya-manyan mukamai na gwamnati wanda a cikin wannan mukamai akwai ainihin binciko asirin musulmi wanda kafiran za su iya gano asirin musulmi har su iya zuwa su gaya ma 'yan uwansu kafirai sai ka zo ka nada su irin wannan mukaman ko ka rike su abokan shawara na ɓoye to irin wannan gaba ɗaya alama ne kana son su Allah ta'ala na cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu bidanaka min dunikum la ya la kuma qabala ya ku wanda kuka imani kada ku riƙe abokan sirri ko ma bayan ku abokan sirri wanda za su gano sirrin ƙasar ku ko ma bayan ku in za ku rika ku rika daga cikin musulmi wanda ba sa takaita muku wajen barna Waduma a alikum suna so da kun wahala qad badaktil bagaza bagaza min afwahihim haqiqa kiyayya ya bayyana daga bakunan su wa ma tukfi suduruhum akbar abinda zukatan su ke koyewa abinda kirazan su ke koyewa shi ya fi girma kaga wannan aya da abinda ya kamata da shi ya sharhanta mana abinda yake koye a cikin zukatan kafirai a abinda suka koye dangane da ainihin cutar da musulmi na ainihin kiyayya gare su da kuma ainihin makirki da yaudara da abin da ya kama da wannan duk abubuwa wanda kafirai za su iya aikatawa don su cutar da musulmi imamu ahmad ya ruwaito hadisi daga abi musa al-ash'ari radiyallahu an yana cewa qultu li umar radiyallahu an yace na cewa umar Allah ya kara musu yadda, li katibun nasrani ina da wani sakatare krista shi abu musa al'ashari ya gaya wa umar dan kaza cewa ina da wani sakatare krista ala umar ya ce masa malaka atalaka Allah ah, me ke damunka menene yake damunka ya kai abu musa kai Allah ya wadaranka ya kai abu musa me ke damunka da har za ka kafiri ya zamanto sakatarenka Allah ya wadaranta sai ce amma sami ta kaulan wuta ala ya kai abu musa shin baka ji maganar Allah subhanahu wataala ba ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd ya ku wanda kuka yi imani kada ku riƙi yahudawa da nasara su zamanto masoya ko majibinta sashen su majibinta sashe ne alatta kansa hanifan shin me yasa ba za ka riki musulmi ba ai ya kamata in za ka riki sakatare in za ka riki abokin sirri to ya kamata ka riki musulmi sai na ce masa in ji abu musa ya amiral mumini li kitabatuhu wa lahu dinu ni ina da rubutun shi shi kuma yana da addinin shi zan amfana da rubutun shi shi kuma ya rike addini yana shi abu musa bai hararo abinda da umar dan ya hararo ba to kana sai umar ya ce la ukrimuhum iz ahanahumullah wa la iz azallahumullah Wala udnihim wa qad aksahumullah yace ba zan karrama su ba lokacin da Allah ya wulakanta su Allah ya wulakanta kafirai to ba zai yi ni kuma ɗaukaka su ba in ka zo ka ba su mukami babba a cikin gwamnatin musulunci to hakika ka daga su shi kuma Allah ya riga ya wulakanta su sannan ni din nan ba zan ainihin ba zan ba su daraja ba alhali Allah ya riga ya kaskantar da su sannan ba zan kusantar da su ba alhali Allah ya nisantar da su haka sai Umar ya nuna masa wannan abin da ka aikata kuskure ne Lallai wajibi ne ka kore su sannan Imam Ahmad ya ruwaito da Muslim cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam kharaja ila badar annabi ya fita zuwa ga yakin badar sai wani mutum daga cikin mushrikai kafirai sai ya bi manzon Allah sai ya je riski manzon Allah a can wani tsauni sai ke cewa inni aradtu an attabi aka wa usiba ma'aka ya Muhammad ni ina so in bi ka in samu ganima tare da kai to sai annabi yace kala sai annabi yace tu'minu billahi wa rasulihi kai din nan da kake so ka bi ni shin kana imani da Allah da manzansa ala yake la yake ban yi imani da Allah da manzansa ba sai annabi yake irji falan astaina bi mushrik ka koma ni bana ba zan taba neman taimako da mushriki ba to daga cikin wayannan nusus din yana bayyana a gare mu haramcin jibintan kafirai mu jibinta wa kafirai ayyukan musulmi wanda musulmi suna da iko kafiran za su iya amfani da wannan dama su yi tsinkaye ga ainihin halayen musulmi za su iya amfani da wannan dama su yi leƙen asiri ga ainihin halayen musulmai kuma za su iya amfani da wannan dama su yi makirci ta hanyar riskar da cutarwa ga musulmi daga nan wajen wato abin da ya auku a wannan zamanin na ainihin gabatar da kafirai zuwa garuruwan musulmi sai ga ainihin musulmi sun kwaso kafirai sun kawo wasu garuruwan musulmi misalin garuruwan makka da madina haramai a sharifai a sanya su zamanto ma'aikata su zamanto direbobi su zamanto masu hidima su zamanto masu tarbiyya ka ɗauki tarbiyya ka ɗauki arni ko arniya ka ba su ainihin tarbiyyar 'ya'yanka sannan ka cuɗanya su tare da iyalanka ko ka ya fi tare da musulmi wannan ba ƙaramin kuskure ba ne kaga wannan hadisin manzo sallallahu alaihi ya ce ma wannan kafirin wato ka koma ba zan taɓa neman taimako ga ainihin mushriki ba to malaman tafsiri sun yi bayani sosai ga wannan hadisi cewa musamman idan ya zama to kafiri ne wanda baka amince mishi ba kafiri ne dan mafi yawan kafirai maciya amana ne mafi yawan kafirai masu makirci ne ga musulunci to amma idan ka yi mu'amala da wannan kafiri kaga cewa wannan kafiri ba mai cin amana bane kuma kaga lalle yana da abin da za a fa'idantu da shi babu laifi ka nemi taimako da shi a wajen yaki in ya zama to an amince wa tutarwar shi to sannan na bakwai a na ainihin shida mutum ya ringa amfani da tarihin kafirai ka zo ba ka amfani da tarihi na ainihin musulmai sai ka ringa amfani da ainihin tarihin kafirai musamman tarihi wanda yake fassara mana irin bukukuwansu da irin ididdikansu kamar tarihi na ainihin milad na idil milad irin wanda muke amfani da shi yanzu na January, February, March wanda shi fassara ne na ainihin tunawa da haihuwan annabi Isa alaihi salam to irin wannan tarihi wanda fassara ne na haihuwan annabi Isa alaihi salam wanda su ainihin nasara suka kirkiro shi da kansu wanda asalin shi ma ba wai addinin annabi Isa bane inda a ce annabi Isa alaihi salam shi ya karantar da su wannan tarihin da za mu ce tarihin yana da asali a cikin musulunci to ba annabi isa bane ya karantar da su sun kirkiro shi ne to anan wajen yin amfani da wannan tarihin a cikin shi akwai tarayya akwai musharaka na'am na'am to da haka a cikin wannan akwai musharaka a wajen rayar da ainihin wani shi'ar na ainihin daga cikin shi'ar ɗinsu ko rayar da wani idi daga cikin su haka irin wannan tarihi irin wanda aka jarabe mu a najeriya yanzu a najeriya da irin wannan tarihi da irin wannan destin muke karɓar albashinmu da irin wannan destin muke yin hutu a makarantun gwamnati da ma'aikata na gwamnati da abin da ya kama da wannan to an ce mun lokacin sallah ya karatu to insha Allah za mu tsaya anan idan an zo an dawo daga sallah sai mu dasa daga inda muka tsaya insha Allah yanzu mun tsaya muna cikin na shidda